ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau muna ci gaba da tattaunawa da Bilkisu Aliyu, 'yan Najeriya wadda ke karatun digiri na biyu a nan ƙasar Amurka, wadda take ci gaba da jawo hankalin iyaye dangane da mahimmancin ba ma 'ya'ya mata damar su ilimi a ko'ina suke. 'Yan mata gaskiya a waɗanda na taso tare da su na san suna so su yi karatu, amma yawanci saboda al'adunmu da addininmu muna samun um, matsala ta mu ci gaba da karatu yadda ya kamata saboda a al'adarmu idan yarinya mace har ta kai ta ƙara sakandare ana tunanin a yi mata aure so yawanci mata idan suka yi aure din hajje ma suka fara haihuwa sai su ga cewa karatun ba nasu bane yanzu ba su yi kokari su sa yaran su makaranta so ba haka bane kuma ko da kina aure ko da kina da 'ya'ya za ki iya kokari ki nemi ilimi saboda ilimi shi shine ilimin al'umma saboda yaran ki da za su taso kina tunanin za ki taso makaranta za su iya zowa su kawo miki gashi an ba su abin nan homework daga makaranta ba za ki iya taimaka ba saboda ba naki karatun bai yi zurfi ba yana yiwa naki karatun kin yi shekara biyar ko goma da ya wuce sun kuma yanzu yadda ake musu ba irin wanda kika koya ba ne so da a ce kin yi karatu mai zurfi za ki iya taimaka ma yaran saboda shi baban su ba lalle bane yana da lokaci yana ce yana neman abin da ya ciyar da ba lalle bane yana da lokaci na zai taimaka ma yaran ina gani mata suna ganin cewa kamar idan ka kai wani lokaci ba za ka iya neman ilimi ba ba haka bane kowa zai iya neman ilimi a kowane lokaci za mu duba mu ga cewar yanzu mafi akasarin mutane a gida Najeriya suna ɗari-ɗari koko za su ce ba za su bar 'ya'yansu su nemi ilimin nan na zamani ba mafi hmm. akasari kamar mutane a ƙauyuka suna da irin wannan tunanin to menene irin kiran ki da zaki ga iyaye masu irin wannan tunanin ganin cewar yanzu ke gashe kina ma ƙasa amurka kin ga yadda duniya take ina ga kira da iyaye mata da maza da su bar 'ya'yansu mace ko nan ta je ta nemi ilimi a duk inda yake domin kuwa ni ma da zan zo amurka in yi karatu an yi ta kawo shawarwari ga iyaye na cewa karatu gare ni har dai nesa ba nawa bane in tsaya gida in nemi ilimi ko kuma in zauna in yi aure